Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a jirin shirin da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muririn ku masu saurare daga nan kuma sai shirin tarbiyyar iyali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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilo kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar a shirin mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin na gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita talatin da ɗaya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 sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da kuma za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran kasashen iran da kuma oman sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin haɗin gwiwa da dama a tsakaninsu kasar china ta ce amurka na wasa da wuta ne a yankurinta na tura sojoji domin kare tsibirin taiwan jamus ta amince da shirin tsawaita aikin sojinta a kasar niger tun suka cikakkun labaran kasashen iran da kuma oman sun rataba hannu kan wasu yarjejeniyar haɗin gwiwa guda goma sha biyu domin kyautata alakar da ke a su bangarorin sun cima wannan ne a ziyarar aiki ta yi yini guda da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya kai a birnin muscat an rataba hannu kan yarjejeniyar ne na haɗin gwiwa a fannonin makamashi siyasa sufuri alakar diplomasiya kasuwanci da tattalin arziki kimiyya muhalli da wasannin motsa jiki ministocin harkokin waje da na masana'antu da ma'adanai da ciniki da man fetur da hanyoyi da raye birane da kuma shugaban kungiyar bunƙasa kasuwanci ta iran ne da su na kasar oman suka sanya hannu kan takardun waɗannan yarjejeniyoyin iran da masarautar oman dai na da alaƙa ta kudda kuda a tsakaninsu kuma an bayyana kasuwancin da ke tsakanin su ya kusan ninkawa sau uku a cikin shekara guda kasar china ta mayar da martani kan farcin shugaban amurka joe biden na cewa za ta tura sojoji domin kare tsibirin taiwan da yake mayar da martani kan kalaman na biden kakakin ofishin kula harkokin waje na taiwan majalisar ƙasa ta china a majalisar ƙasa ta china ya ce amurka na wasa da wuta ne kuma za ta kona kanta da kanta idan ta yunkuri tunkarar china game da batun na taiwan amurka dai ta bakin shugaban kasar joe biden ta ce za ta tura sojoji domin kare taiwan idan china za ta mamaye tsibirin biden ya bayyana a yayin ziyarar da kai a japan cewa amurka da ƙawayenta ba za su bari hakan ya faru ba bisa la'akari da abin da ya faru a ukraine to labaran duniyar na zo muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban gwamnatin jamus ya shaida cewar majalisar dokokin kasarsa ta amince da shirin tsawaita aikin da sojin ta ke yi a kasar niger na ba da horo a kan yaƙi da ta'addanci olaf scholz ya bayyana hakan ne yayin ganawa da shugaban kasar ta niger muhammad bazoum a ziyarar da ya kai ya mai jiya litinin shugaban gwamnatin jamus ya ce za su zuba ido su ga abin da hali zai yi nan gaba dangane da dangantakar kasashen biyu yayin da ya yaba da ci gaban da ake samu duba da wahalar da ake fuskanta wajen matsalar tsaro a yankin sahel Scholz ya kuma tabbatar da cewar Jamus za ta ci gaba da aiki a rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya MINISMA da ke yaƙi da 'yan ta'adda a Mali yayin karbar Scholz a birnin Yamai shugaba bazum ya jinjina wa haɗin kan ƙasashen biyu gabanin zuwan sa Nijar dai Scholz ya ziyarci ƙasar Senegal inda ya tattauna da shugaban ƙasar makisal Sall kana kuma shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka a wannan karo kan batutuwan da suka shafi tsaro a Afirka da kuma yakin da Rasha ke yi a ƙasar Ukraine Mr. Scholz zai karkare rangadin nasa a nahiyar ta Afirka da Afirka ta Kudu. babban sauran majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani ƙudurin da ya yi kira ga ƙasa da ƙasa su yi ƙoƙarin shawo kan matsalar rashin abinci da ake fuskanta a duniya ƙudurin wanda aka amince da shi a jiya ya yi kira ga ƙasashen duniya su gaggauta taimakawa ƙasashen da matsalar abinci ta shafa ta hanyar haɗa hannu wajen ɗaukar matakan da suka haɗa da samar da taimakon abinci na gaggawa da shirye-shiryen samar da abincin da taimakon kuɗi da dabarun samar da abinci ya kuma yi kira da inganta tsarin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa na bai ɗaya bisa doka da daidaito ƙarƙashin jagorancin hukumar kula da cinikayya ta duniya wto har ila yau ƙudurin ya yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da kasa irin su g7 da kuma g20 su sanya batun wadatar abinci kan gaba cikin ajandar su tare da taimakawa ƙoƙarin al'ummomin duniya na lalabo bakin zaren matsalar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa ne da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri inda muke ke zaɓo muku labarai masu muhimmanci tare da sharhinsa a kowace rana irin ta yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu. madalla masu sauraro a yau shirinmu zai magana ne dangane da muhimmancin ziyarar aiki na yini guda wanda shugaban ƙasar Iran Said Ibrahim Ra'isi ya kai ƙasar Oman a yau Litinin. Wannan dai ita ce ziyara ta biyar zuwa ƙasashen waje wanda shugaba Ibrahim Ra'isi yake yi a cikin watanni tara da yayi. da karɓar ragamar shugabancin ƙasar iran a wannan ziyarar dai shugaban ya sami tarba ta musamman wanda sultan haitham bin tariq al-sa'id ya yi masa bayan ganawa da sultan shugaba da ra'isi da sultan sun sanya ido a cikin wasu daga cikin yarjeniyoyi goma sha biyu da aka sanya wa hannu tsakanin kasashen biyu a cikin wannan tafiya ta yini guda banda haka shugaban ƙasar iran ya gana da iraniyawa mazauna ƙasar oman sannan ya gana da 'yan kasuwa na ƙasar oman inda ya kwadaitar da su wajen zuwa ƙasar iran don harkokin kasuwanci ko yawon shakatawa da kuma bude ido sannan idan akwai hali hadda zuba jari a cikin tattalin arzikin ƙasar iran wanda zai ba wa kowane bangare wato riba mai yawa kyautata dangantaka tsakanin kasashe goma sha biyar makwabtan ƙasar iran dai na daga cikin manya-manyan manufofin gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi musamman a lokacin da kasashen yamma musamman amurka suke ƙoƙarin cusa ƙiyayya tsakanin waɗannan ƙasashe wanda suke makwabtaka da ƙasar iran a cikin watanni tara da kama ragamar shugabancin ƙasar iran ibrahim ra'isi ya kyautata dangantaka tsakanin iran da ƙasashe makwabta da dama da kuma ƙarin harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen alƙaluma sun nuna cewa a shekara ta 2021 da ta gabata yawan kayakin da ƙasar iran ta fitar zuwa ƙasar oman ya ƙaru da kashi 60 cikin ɗari. kamfanin jinajin labaran iran press ko ip na ƙasar iran ya nakalto mataimakin shugaban kwamitin kasuwanci tsakanin ƙasashen iran da oman shahal amuri yana cewa yawan kayakin da ƙasar iran ta fitar zuwa ƙasar oman a shekarar da ta gabata ya kai na dala amurka miliyan 716 wanda ya nuna cewa ya karu da kashi 60 cikin 100 idan an kwatanta da shekara ta 2020 amuri ya kara da cewa yana da tabbacin cewa idan bangarorin biyu sun kara gano wasu harkokin kasuwancin da kasashen biyu za su iya amfana juna da shi to yawan kayaki da za a kai kasar oman daga kasar iran da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin kasashen biyu zai ƙara haɓaka kafin ziyarar da shugaba said ibrahim ra'isi ya kai kasar oman dai a yau litinin tawagar 'yan kasuwan kasar iran mai yawan kimanin mutane hamsin sun kai ziyarar ganewa idanunsu wuraren harkokin kasuwanci a kasar ta oman ali yanzu dai kasashen biyu suna hulɗa ta kasuwanci da yawon shakatawa da kuma al'amuran kiwon lafiya da al'adu wanda duk suna bukatar a faɗaɗa su har ila yau sultan haitham bin tariq al-sa'id sarkin oman ya ba da umarni a buɗe harkokin zirga-zirgar jiragen ruwa tsakanin ƙasar oman da iran jim kaɗan kafin wannan ziyarar ta shugaba ra'isi kafin ya tashi daga birnin tehran zuwa muscat shugaba ibrahim ra'isi ya bayyana cewa yana daga cikin manufofin gwamnatinsa ƙarfafa dangantaka da kasashe makwabta musamman kasashen larabawa na yankin tekun farisa sannan ya zuwa yanzu shugaba da isi ya ziyarci kasashen hadaddin daular larabawa qatar da kuma oman kasashen yankin tekun farisa inda kasashen suka rattaba hannu kan al'amura na kyautata tattalin arzikin kasashen iran da kuma wa'annan kasashen larabawa daga ciki dai iran ta sami nasarar daukar wani bangare na baƙin da za su zo daga ƙasashe daban-daban na duniya don halartar gasar wasanni na ƙwallon ƙafa ta fifa 2022 a ƙasar qatar a ƙarshen wannan shekara da muke ciki baƙin da za su sauka ne a tsibirin kish na ƙasar iran wanda yake kusa da ƙasar qatar kuma 'yan wasa ko kuma 'yan kallon wasanni na fifa suna iya sauka a wuraren saukan baƙi. masu daraja ta 5 star sannan da amfani da wuraren bude ido da kuma yawon shakatawa masu yawa a tsibirin na kish ƙasar iran dai tana da ƙasa mai faɗi mai kuma tarihi na dubban shekaru wanda har yanzu ana iya kallon ragowa wa'annan kayakin tarihi a duk faɗin ƙasar tsibirin kish na daga cikin wuraren shakatawa da bude ido mafi muhimmanci a ƙasar iran banda haka yankin yana daga cikin yankunan buɗaɗɗen kasuwanni a ƙasar iran ta yadda matafiyi baya buƙatar neman bizan zuwa yankin sai kuma ɓangaren tsaro da kuma farfaganda makiya dangane da ƙasar iran wanda yake shigar da ta baba da tsoro a cikin zukatan makwabtan ƙasar iran da kuma masu yawon shakatawa daga sauran ƙasashen duniya jami'an gwamnatin ƙasar iran dai suna ƙara ƙarfafa cewa ƙasar ta fi ƙasashen duniya da dama zaman lafiya duk tare da farfagandan ƙasashen yamma wannan ya tabbata ganin yadda da dama daga cikin jiragen saman fasinja masu wucewa ta sararin samaniya ƙasar iran daga ko'ina suna ƙara yawa saboda jin cewa sararin samaniya ƙasar iran amintacce ne daga dukkanin hatsarori. ƙasashen yamma musamman amurka sun yi ƙoƙarin nuna wa sauran ƙasashen duniya kan cewa babu zaman lafiya a ƙasar iran wanda kuma tafiye-tafiyen shugaba ra'isi ya ƙaryata hakan amma tafiye-tafiyen da shugaba ibrahim ra'isi yake kaiwa zuwa wa'annan ƙasashe na makwabta suna tabbatar da cewa farfagandar makiya ba gaskiya ba ne ƙasar iran wuri ne na yawon shakatawa ko yawon bude ido da kuma harkokin kasuwanci da kuma zuba jari masana suna ganin idan ƙasar iran ta sami damar ƙaryata farfaganda makiya dangane da ƙasar to al'ummomi da dama za su ƙara kyautata dangantaka tsakaninsu da ƙasar iran musamman makwabtan ƙasar iran da sauran ƙasashen duniya a ni ɓangare kuma ƙasar oman ƙaramar ƙasa ce da ke bakin tekun oman da kuma tekun arabia kuma tana, tana bakin mashigar ruwa ta hormuz na tekun farisa tana da abubuwan tarihi da dama wanda iraniyawa masu son zuwa yawon shakatawa da kuma buɗe ido a ƙasar ta oman suna iya zuwa cikin ɗan ƙaramin lokaci don ganin yadda ƙasar take mutanen oman dai larabawa ne don haka harshen larabci ita ce harshen tafiyar da gwamnatin ƙasar sannan yawan mutanen ƙasar kimani miliyan biyar ne kamar yadda ƙididdiga ya nuna a shekara ta 2020 kuma tana da halin karɓar baƙi da kuma ganin babu rikici na addini ko na ƙabilanci a ƙasar masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryan ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba baku don rufe barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo boh tehran jamhuriyar musulunci iran barka da wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya yana gaishe da ma'aikatan wannan gidan rediyo da dukkanin masu sauraron ku mai magana ibrahim bashir allah biya hawa iju daga nan birnin yamai jamhuriyar niger a gazabe nan ya zo a najeriya lalle ya kamata jama'a kowa ya tsaya ya karatun ta nutsu yanzu ba lokaci bane da za a zo a baka dubu ɗaya ko ɗari biyar ko a zo a baka shinkafa kwano biyu ko kwano kwano uku ko a zuwa a baka atamfa ko a baka man shafawa ko a zo a baka omo da sabulu yanzu wannan rainin hankalin ya kare kowa abin da ake cewa jiki magayi ba wata jam'iyya ko apc ko pdp ko waninta za ta tsaye da wani dan takara barawo macuci azzalimi masu sace kudin kasa suna talauta mutane suna sa mutane cikin musifa da bala'i wanda 'yan kasa za su zaɓe shi babu wannan magana yanzu saboda haka kowa ya tsaya ya karatun ta nutsu a zaɓi cancanta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana lawali ando daga niyami a jamhuriyar nijar ra'ayina na yau zai tafi ne dangane da ganawa da shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazoum ya da shugaban kasar Jamus game da roƙon da shi shugaban kasar Nijar ya yi na cewa sojojin Jamus su ci gaba da zama a wannan kasar namu. To wayannan kalaman nahi sun warware kalaman shi wa'anda yi farkon hawan shi wanda a lokacin ya yi wa'ansu kalamai wa'anda sabanin wa'annan ne wanda 'yan ƙasa sun sa rai kan cewa za su ga sauyi dangance da gwamnatin da ta wuce eh, su da kasashen yamma to sai muka ga cewa shi ma yanzu kusan ya zan haka din wannan ya nuna cewa daga waje ake juya shi baya da ra'ayin kanshi fatanmu da Allah ya kawo mana karshen wayannan masu jajayen kunne a karshen zaman su a mu saboda matukar suna cikin mu to ta'addanci ba zai kare ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal government kebistan najeriya to a yau na shigo wannan shiri ne domin in yi kira ga 'yan uwana na matasa 'yan najeriya kamata ya duk lokacin da aka ce guguwar siyasa na kara kaɗawa musamman a nan mu najeriya to kamata yi matasa mu ci gaba da taka tsantsan da harkar siyasa duba da irin yadda muke yawan tura mota tana tashi tana yin watsi da mu baya ga haka kuma a bakko wasu a haddasa gaba tsakanin 'yan uwa ko kuma wa da kane saboda haka yana wa wannan gidan rediyo fata alkhairi da wannan dama da yake bamu a koda yaushe domin mu tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da ke ci mantuwa kwarya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Radio VOH Radio Tehran ni ne Rabilu Mala Adamu sarkin aiki na kasa baki dai daga nan Maradi Jamhuriyar Nijar kuma da dama in tsokaci bisa kan garin mu Maradi Jamhuriyar Nijar jama'a yan uwa ku gani ku diba ku gani merurin ga suna son su yi garin ga aiki wasu ba su kauna a yi ma garin ga aiki su wane ne wanda ba su kauna amma a garin ga aiki su ne wa'annan talakawan da za a ma aiki al'umma su ne al'umman nan da zama aiki yanzu in ka ɗauka eh, fabe wanda aka yi daga hilin balo mai nuhuwa ganganan alkali kana ganin babu hanyar da kowa ya ki tashi ya ba da hili a yi faban mutanen nan su wadata kuma ruwa su bisa su sassan illa hanyar nan da haka ya za a yi a ci gaba don haka duk ne yadda kake son ka gyara gari in masu garin ba so a gyara ba wallahi garin baya gyaruwa sai dai Allah ya sauƙaƙe ni ne na kwarbi malam Adamu sarkin aiki na kasa baki dai Allah karwa mu asiri Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Yarmai albarka mai magana Mansur Aliyu Nusra ne Kebe daga tarayyar Najeriya. Ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina game da abubuwan da ke ci min tuwo a ƙwarya a ƙasa ta Najeriya. Kuma zan yi kira ga 'yan uwana matasa ya kamata su tsaya su natsu wannan zaben da ke karatowa su tsaya su zaɓi shugabanni matasa masu jini a daka. Kar su yadda su zaɓi tsohi wannan ya kai shekara saba'in da wani abu. Mun ga halin da ƙasar mu take ciki saboda da tsohi ke cabinet office din manya-manyan abubuwa na najeriya mu yi kokari mu kawo canji mu kawo matasa masu jini a daka saboda wallahi zaɓin tsoho za a ga ya koma rayuwar shi kasance karamin yaro dan wani abu da ake yi a wannan ƙasa ta mu ko karamin yaro ba zai yi shi ba na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana mansur ali nasiru hamdani kebe memba na murya kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH Malami na gaba gare ka. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Usain Sitar kasuwar kwalliya da magaram. A yau din ma na shigo zan bayyana ra'ayina ne dangane da ziyarar da shugaban gwamnatin kasar Jamus wato Olaf Short ya kawo na kasar mu Nijar da fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu. Talakan Nijar ya ci amfanin wannan ziyara ta shi shugaban gwamnatin Jamus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ma'aikatan biyu haiti Hausa mai magana ya kuba mai aski bararaka jihar da magaram. Eh, muna matukar godiya muna muku fatan alkhairi da jinjina da ba da damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu inda a yau zan yi tsokaci akan ziyarar da shugaban jamus ke kawa a nan kasa ta Niger akan sauyin yanayi da matsalar tsaro da talauci da kasar mu take fama da shi. Hakika sauyin yanayin da tsaro hakan ya yi daidai kuma muna fata Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu batun matsalar talauci a nan kasar mu wannan batun shugabanni da suke faɗi a kafafen yada labarai suna cewa akwai talauci domin nan gaskiya babu talauci akwai arziki a cikin kasar mu amfani ne ba a yi da shi a inda ya dace ku tashi lafiya mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaran Assalamu alaikum Radio BH Hausa Radio Iran kuna tare da bukar da gudun agarcin Fure Nijar. Ya kiran da yi wannan shi ne na dangance da zaɓe yana tawa a Najeriya. Talaka yanzu ku ne ya kamata faga lokacin da ya kamata ku zaɓi wanda yake son ku wanda zai muku aiki. Zaɓi cancanta ku aiki da kuɗi kawai duk wanda ya ba ku kuɗi ku kama kuɗi amma kar ku zaɓe shi. Sun da akwai da 'yan majalisu da an ka zaɓe su har muna jin mutane suna cigiya suna cashe. tun da sun aka zaɓe sai yau ba su ƙara komowa ba a wajajen nasu ƙauye ba su ƙara komowa ba a garinsu yanzu ne ya kamata lokacin da za ku kawai karatun ta natsu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da bankin Afirka ya ce zai ba manoma sama da miliyan 20 tallafin iri da taki wanda za su yi noma. To gaskiya hakan mun ji daɗi sosai mun ji daɗi. Kuma abin da muke kira Allah sa wannan tallafin da za a ba manoma ya kai gare su tunda an sha irin haka ko gwamnati ko wata kungiya ta ware tallafi za ta ba manoma kuma tallafin ya kasa kaiwa gare su na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaran na birnin nishar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. A magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magana. To ni tsokaci na yau zan yi shi ne da shinshina ta musamman zuwa ga sojojin Burkina Faso da suka dakile wani harin yan ta'adda da ma samun galaba a kansu a ranar 21 ga wannan wata da muke ciki. A hakikanin gaskiya sojojin Burkina Faso muna jinjina musu, muna jinjina musu, muna kara ba su goyon baya. Allah ubangiji kara ba sa akan duk wani dan ta'addan da yake neman ta da zaune tsaye a yankunan mu, musamman sojojin Nigeria da nan Nijar da na Mali Allah ubangiji ba sa akan yakin da suke da 'yan ta'adda mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Tarasa da Magaram kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firizi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da eh, mataki da gwamnati na na Nijar ya ɗoka game da sayo jiragai da yi marasa matuka. Eh, wannan abu abu ne mai kyau. Eh, daman abin da ya kamata mu ba abin da ya kamata da su illa kaman kayan aiki. Saboda zarata ne wanda duk inda wani ɗan ta'adda yake suna iya su kutsa to amma rashin kayan aiki wani bi shi ke kama su cikas kenan kun ga wannan eh, hanya da gwamnati ya ɗuka na sayo jiragai marasa matuka da sauran makamai na zamani wanda suke zamani yana amfanuwa da su wannan abu ne mai kyau zai taimaka ma sojojin mu game da zakulu duk inda suke waɗanda suke kokarin su kama ƙasanmu cikas su mana maganin su Allah ya taimaka assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka mai muku magana alkasun baba lima a har daga jihar agadas muna kira ga gwamnatin niger bisa jajircewar da ta yi bisa diyar da kasar faranshi ta biya bisa ga yaran nan da aka kashe wanda suka tare sojojin faranshi da suka shigo cikin tera an samu rasuwar mutum biyu muna ji daɗi kwarai bisa diyar da aka biya kowane an bashi miliyan hamsin hamsin muna kira ga gwamnatin nijar ta ƙara jajircewa ta matsa ma faransa saboda ita ta mana wannan bannan akwai wanda suka ji ciwo bisa wannan abin da aka yi su ma ya kamata a biya su jiya shine muke kira ga gwamnatin niger ta matsa kwarai bisa wannan turawan saboda su suka mana wannan bannan wanda suka ji ciwo ma su ma a yi kokari a biya su jiya bisa jin ciwon da suka yi saboda ɗiyan talakawa ne me muku magana alkasun babali ma har da jihar agadar salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin dama na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu drone na yaƙi da Nijar ta saya a Turkiya. to gaskiya abin da zamu ce wannan abu ya yi daidai kuma haka ya kamata gwamnati ta mai da hankalinta wajen sayan kayan yakin da za ta yi yaƙi da 'yan ta'adda tunda yanzu duniya ta huce da sanin yaƙi soja ya ɗauki bindiga ya shiga daji yana yaƙe yaƙe kenan irin wannan jiragen muna sa ran in dai aka ci gaba da sayan su don allah da za a kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci a nijar da ma nahiyar afirka baki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hace daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya da saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu dora ne kan shirin da muka faro da allama hafiz muhammad sa'idu jagoran hada center for islamic propagation da ke kanon dabo ta tarayyar nigeria da zai tashi kan yadda iyaye suka jahilci tarbiyyar yaransu in allama ya shirya bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad akwai misalai masu yawan gaske na iyaye da suka jahilci hanyar tarbiyyar yara ma ga daga bakin yaran su a kansu irin bala'in da suka fada a ciki a littattafai masu yawan gaske da aka rubuta wanda muke son ma baku misali wani lokaci su kansu iyayen ne sukan fada cikin halin da abin yakan dame su wani lokaci yaran ne abin yake damun su wannan mai wasiƙa tana cewa wai mai zan yi ne ina mummuna addu'a ga 'ya'yana tun daga safe har yamma kuma ni na san cewa abu ne mummuna bai kamata ba in ringa faɗin kalmomi munana bai dace ba in ringa addu'a kan 'ya'yana da munanan abubuwa irin wannan sai dai nakan yi fushi har rasa control ɗin kaina sai zamanto ina faɗin kalmomi munana a kansu ba tare na sani ba ina jin tsoron mummunan addu'an nan ta faɗa musu sai su taɓi rayuwarsu ta rushe future ɗinsu ta lalace yadda nake yi shin mummunan addu'an nan za ta tasiri a kansu ko kuwa wannan mummunan addu'a za ta tasiri a su mana ko da ko ya kasance tasiri ne wanda yake a lamarin lahira ba za su samu zunubi ba saboda babu hakkin su kike la'antar su kike zagin su amma za su taɓe taɓe wadda za ta dawo miki idan yayan suka lalace suka zama nauyi a kanki suka zamanto ba su da wani alheri da suke yi ga al'umma ko gare ki ko talauci da musibu suka babaye su daban-daban duk bakin cikin zai koma miki zaki girbi sakamakon muna wani kuma yana cewa iyayena suna da munanan halaye suna munana mun zato komai sai su fuskance ni da shi da tuhuma da zagi da ni da dan uwana suna yin jayayya kan mafi karancin abu mara amfani idan na dawo daga makaranta na koma gida sai in ji gidan ya zama kamar zan shiga jahannama iyayena suna wulakanta ni ko da yaushe suna yi min mummunan addu'a da sharri ina jin tsoron amsa addu'ar su sai rayuwata ta tabi ta zamanto rayuwar jahannama a wannan duniya me zan yi ina fatan za ku ga iyayena gaskiya cewa asasin mu'amala shine kyawun halaye domin idan na koma gida in ringa jin iyayena suna samun canji amma rashin canjin da nake gani daga iyayena ya haifar min da matsaloli masu yawan gaske a yanzu haka na ɗimauce ban san me zan yi ba manzon allah sallallahu alaihi wa ya kasance yana cewa kada ku yi addu'a mummuna akan kawo kanku kada ku zagi kawo kanku kada ku zagi 'ya'yanku kada ku zagi dukiyarku yana cewa idan mala'ika ta ji sautin musulmi yana zagi sai ta ce kai canka ka daina zagi wasa'il shi'a juz'i na biyu babi na hamsin da uku a wata wasiƙa kuma da tambaya da ta zo a wani littafi shi ma tana cewa babu su tana barinsu a gida ko da yaushe ‘ya'yanta ba su da muhimmanci a wajenta muhimmin abu a wajenta shine tufafinta da kayan adanta tana yawan son fita ta kai ziyara nan ta je wannan unguwa ta je wancan biki kullum ba ta gida kullum sai ta ce da babanmu kuɗi nake so ina so in sai tufafi ina so in sai kaza ina so in je gidan wance ina so kaza kullum aikin ta kenan har yanzu abin da take kenan idan muka dawo daga makaranta sau tari ba maganin babanmu ko dai ta tafi walima ko ta tafi biki ko ta tafi kasuwa ga mu yara kamar miskinai mu kaɗe a gida ko ko mu shiga gidan makota muna masu bilimbituwa muna sauraron zuwanta babanmu ba ta tarbiyyantar da mu ba ita ba karatunmu ba ita ba abincinmu ba ita ba rayuwarmu ba ba ruwanta masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda kuma muke sauraron wani alama daga kasar najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan rashin tarbiyyar iyaye mai tambaya ta ce da wannan halin ne har na gama sakandare na karbi shaidar gama karatun sakandare ta ce rashin tarbiyyar da na taso a kai ba uba da yake kula da tarbiyyata ba uwa da take kula da tarbiyyata ta sanya ni fadawa cikin fasadi da mummunan alaka da samari daban-daban lamarin yanzu yana damuna irin mummunan rayuwar da na yi babu uba ko uwa da za su tambaye ni ina kika je me kika yi me yasa baki dawo gida da wuri ba a yanzu na samu bala'i da cutar da nake burin a ce ina ma dai mutuwa na yi ban yi wannan mummunan rayuwa ba ta sabon ubangiji da kuma wannan cuta da ta kama ni a hanyar sabon Allah ina jin raɗaɗi sosai da kunya a yanzu kuna ganin me zan yi don in tseratar da kaina wannan ya faru ne sakamakon rashin uwa mai hankali mai tunani rashin uwa mai halaye na gari to bayan da ya mai da wannan rayuwa ya mai da rayuwa wannan yarinya da kannanta cikin musiba da bala'i wanda har ya jefa su har hanyar sabar ubangiji iyaye su hattara san cewa su ababen tambaya ne wajen ubangiji kan wannan amana da ya ba su rashin wadatar zuci rashin halaye na gari ya sanya ta ba abin da ta sani sai kokarin tara duniya da kyale-kyalen duniya domin kawai ta fita ta yi ado wanda wannan kuma yake nufin ta jawo lalatattun mutane zuwa gare ta ita ma lalatacciya su ta fasadi a bayan ƙasa wanda zai zama bala'i gare su da kuma al'ummar su baki ɗaya idan ado ne mace za ta yi ya kamata ta yi ado ne a gidanta da'iman ta kasance cikin tsafta da kwalliya mijinta ya dawo ya ga matar da yake bukata cikin kyakkyawan yanayi ita kuma wannan tana cewa ne a wata wasikarta zuwa ga wani barnamici mun kasance muna yara muna ganin fada tsakanin babanmu da kishiyarta kuma sau tari ita babar mu ce bata da gaskiya amma muna goyon bayanta kuma muna zagin waccan kishiyar ta babanmu mu ne matarshin kunya uwar tana karfafa mu har muka girma nima ne aure sai zamanto ina tasarrufi tasarrufi na shin tarbiyya da uwa ta koya mu amma mijina ya kasance mutum ne mai haƙuri ko mai hankali amma ko mai tsanani a wani lokaci yakan yi min nasiha yakan yi min faɗa har na daina munanan halaye na a yanzu mun girma mun haifi 'ya'ya ya kasance idan yana 'ya'yansa faɗa sai ringa cewa kamar yadda babu ku take a da ina neman aiwa mijina nasiha ya dai ba da misali da munanan halaye na kada ya ga 'ya'yana halaye na munana na da idan zai ba da misali ya ba su misali da munanan halayen da suka yi kawai ko da wasu mutane daban wanda ba mu san su ba sannan kuma kada ya musu fada a gaban juna domin wannan yana tozarta su ne kawai yana sanya su bakin ciki da jin haushi ku yi wa mijina nasiha domin ya zamantu ya ɗauki hanyar daidai wajen tarbiyya 'ya'yanmu domin kada su kasance sun zama da masarsa tarbiyya domin kada abin da yake ya rusa musu tarbiyya maimakon gyarawa a nan ma wannan wasiƙa tunana na mana muhimmancin sanin hanyar tarbiyya tabbas yi musu fada gaban juna yi musu nasiha gaban juna da munan munanan halayensu zai rusa musu tarbiyya ne ba gyarawa ba domin fada a gaban mutane ba ya gyarawa hatta da yara suna da karama suna da mutunci suna da kima saboda haka a kiyaye faɗin munanan su gaban saura kada faɗin munanan su kada suke a bayyanar da shi gaban kowane irin mutum ne a keɓe su daban a gaya musu abubuwan da suke babu kyau kamar yadda a cikin wasikar ta gode wa mijinta akan halinta da ya canja ta wannan ya yi gwarzantaka amma kuma kada ya bata wancan gwarzantakar da wannan kuskuren da yake yi. wassalamu alaikum wa rahmatullahi to masu raro ga dai allama ya fara bude sabon kundi daidai kuma lokacin ya fara daka mana harara don ƙarshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'idu jagoran harin santa for islamic propagation da ke birnin kanan dabo godiya ta musamman da lokacin da ya bamu da daddaɗin ayyukan nazarin da ke gabansa a madadin radiyon BOH da ke nan tehran babban birnin kasar iran ni awar kudu da shirin na gabatar da ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma sai shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu raro barkamu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Har da layo barkamu saka da ku a cikin sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin mu taɓo batun nan ne na antoni guterres sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda ya kai ziyarar aiki a nigeria a ranar uku ga watan mayu ta kwanaki biyu babban jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya je maiduguri babu birnin jihar borno inda ya gana da gwamna gana umar zulum da kuma iyalan mutanen da rikicin boko haram ya yi wa sanadin rasa rayukansu kafin zuwansa najeriya sai da jami'in mutum duniya ya kai ziyara ya kai makamaciyar ziyara a wasu kasashen yammacin afirka wanda ni awar kunya don ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a jawaban nasa game da kalubale a yankin sahel sakataren mantan yankin duniya ya ce ya kamata hukumomin ƙasa da ƙasa su kwana da sanin cewa tashin hankula da kuma ayyukan masu tayar da kayar baya a yankin sahel ba magana ce ta yankin kawai na kasashen afirka ba batu ne da ya shafi duniya baki ɗayanta domin tattauna wannan batu ne muka gayyato dr elharun muhammad masanin siyasan kasa da kasa a kwallon kimiyya da fasaha ta garin kaduna a kasar nigeria don jin yadda ya nazarci ziyarar to a malam haruna a matsayinku na malaman siyasa kuma siyasan ta kasa da kasa ba gani kamar wato wani abin alfahari ne a ce wato guterres a kasar majalisar ɗinkin duniya ya kawo ziyara a ƙasar najeriya eh to za a iya cewa abun alfahari ne idan kai na akari da maganan da mai magana da yawon shugaban ƙasa ya ce wannan ya nuna cewa an san da najeriya a duniya a majalisar ɗinkin duniya kuma ai dole a san da najeriya saboda dalilai guda hudu na farko karfin tattalin najeriya da an ba mu 'yan ƙasar talauci wannan yana da muhimmanci kowace ƙasa dole kai yi la'akari da wannan na biyu yawan jama'an ƙasar na uku mahimmancin kasan a yammacin afirka da kuma afirka gaba ɗaya to waɗannan dalilai ya sa dole a yi la'akari da ƙasar ya sa ma shi sakataren majalisar ɗinkin duniya ya sa ruwa a gora ya kawo ziyara kasar to dr alharuna me zafi zuwa zuwansa najeriya ma'ana wa ya kawo ziyara ya zo ganin maiduguri ne da aka musu illa ya zo ganin yan boko haram ne da suka tuba ya zo ganin shugabannin wannan yanki ne wato abubuwan da yawa ita wannan goron kafin ya zo najeriya ya je wasu kasashe me fara a sauran kasashen da ya je ne me yasa tsallake mali bai kai ziyara kasar mali ba bari mu dawo banna balakar beni ta shaugun kur'ani shi wannan sakataren mai sanikin duniya da ya zo a wannan birni na borno me ya ta masa shi ko me ya ce wa mutane a wannan birni eh ya karfafe su ne ya yi alkawura cewa za a gina musu makarantu za a ba su tallafi za a ba su kurabe irin alkawuran dai ga wannan majalisar ta saba yi su aka yi musu to shi kuma ga wannan ba ai gwamnati shi ma ya yi nasa jawabin shi ko me yake cewa ne tarayyar abuja an ci sun gana da shugaban kasa amma kuma an rufe kofa me za ka ce kuma za mu kawo ƙarshen kashi na farko na shirin na afirka a yau a sai allah ya kai mu kashi na biyu a yammakon dr alharun muhammad masanin siyasan kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna najeriya ni a shirin na gabatar nake cewa sai wani jikon To jama'a masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Kasashen Iran da kuma Oman sun rataba hannu kan wasu yarjejeniyar haɗin gwiwa guda goma sha biyu domin kyautata alakar da ke a tsakaninsu. Bangarorin sun cima wannan ne a ziyarar aiki ta yi yini guda da shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya kai a birnin Muscat. An rataba hannu kan yarjejeniyar ne na haɗin gwiwa a fannonin makamashi, siyasa, sufuri, alakar diplomasiya, kasuwanci da tattalin arziki kimiyya muhalli da wasannin motsa jiki ministocin harkokin waje da na masana'antu da ma'adanai da ciniki da man fetur da hanyoyi da raye birane da kuma shugaban kungiyar bunƙasa kasuwanci ta iran ne da su na ƙasar oman suka sanya hannu kan takardun waɗannan yarjejeniyoyin iran da masarautar oman dai na da alaƙa ta kuda kuda a tsakaninsu kuma an bayyana kasuwancin da ke tsakaninsu ya kusan ninkawa sau uku a cikin shekara guda to ina ga kuma da hakan ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin koshin lafiya.